Jiya da ya faɗi ganin ki da kin da wata bishiya sabce ki da ki za ki bani ce wannan kuma bishiyan da ne wannan. Ran soyayya ne. Za ka yi mugun suna da. Wallahi ina son ka kullum sai na ba umma na da abba na labarin ka. Kai. Ai ba na gani ne. Ina son ka sosai fa. Ko ƙawata ma wallahi kai ka san kaf ƙauyen nan kowa ya san mu da kai. Eh amma me yasa ka nan a dandali? Ka san mu Fulani ne muna da hutu. Komai aka yi magana ake dinga cewa mu Fulani ne. ma Fulani ne amma bakin ba Fulani ne. Kawai kunyan ka nake ji. Tsakanin da shi a kan kunya tsakanin masoya ai ba wani magana. Za ka ta kare tun da aka yi. Dan da zuwa ina ni. Ah. Da ba ka tsugunna ba kenan. Ai ana so in na zo kawai ni sai in tsukunna maka. Kai dai ba ka ba ka gaji da zuwa ba kenan. Kullum sai ka zo karanci ka zo su bakwai. wallahi ma ma na manta da shi to ba shekaran jiya ka ce ka siyo min goro jiya ka ce ka siyo goro yau ma ka siyo goro goron nan dai ba a taba kawo shi ba ruwan Allah ya shi kai kai kaɗan dinga hutawa mana dinga hutawa a fito lafiya a fito lafiya dadi wallahi yana da yana mugun barge da damuwa abba na kina ai yana son abin da nake so har kullum idan na ɗebo wasu abubuwa ina matukar mamaki a ƙauyen nan naku wanda duka magani ne kamar ku ba ku fahimta ko to ai mu gaba ɗaya ba mu san manguna ba ne ma mu kawai muna muna barin su ne a cikin nan saboda ba mu san amfanin sa ba magani ne kenan yanzu wannan jika shi kawai ake yi a sha koko me koko saka bashi ake zama magani za a tafasa shi sa ɗan gishiri kaɗan da ɗan ruwa ku dai ku dai wallahi tallahi kin girma ba ku san kun girma ba katin katin da ku kuna tafiya kuna wasa da kaga kuna wannan ai abokina abokina wannan ai ita ce tawa zariya kenan ina wani lafiya lau lafiya wallahi ita ce take soya da na fahimta ba gashi ko ku ba kuma kun yi kama ga hanci da aboki na wai kai baka da budurwa ne tunda na zo ban taba ganin ka ban labarin wata budurwa ko wani abu ba ina magana kai shi lafiya ina da ita wallahi sai to a can birni take a'a ah. a ina take zan gaya muku shikenan ba dama eh kika yaya na abba ya ce wai idan ka gama ku je gidan malam mati za ka karɓar mishi sawo nan ba matsala mhm. ke fa kula min da halisa ta da kyau kin san ba ta jin magana to aboki na to to shikenan ba damuwa za mu biya insha Allah babu damuwa sai mun ga da shi ke kallon me kuke? aboki na ah, kenan wato aboki na dan nan taka tun da tafiya tun da na shigo ƙauyen eh. babu macen da ne karo da ita wanda take yin kwarjini take sa shi ko a zuciyata kamar ta gaskiya na maka sha'awanta saboda gaskiya kanwata mace ce mai kamun kai mai kamala ga iya sanin darajar mutane amma ka san wani hanzari ba gudu ba wallahi tallahi tana da saurayi kuma wallahi ba dare ba rana zuwa gidan mai amma haka da ita mata ce allura cikin ruwa kuma na san mahaifina na san ba zai mata auren dole ba insha Allah ah, hakika ina matakar sani kamar yadda kika sani babu wata soyayya ta shiga cikin zuciyata inda na taso rayuwata ta duniya kamar yadda na ki a cikin raina ina fatan kuma ke ma babu wata soyayya a cikin zuciya wata za ta takura ta kawo matsi a tsakanin tare sun safi ba na san mu rabu insha Allah ba za mu rabu ba za mu mutu tare za mu tashi tare sannan kuma kar ka manta ina son ka ni ma karki manta ina son ki sannan karki manta alƙawari na da ke nan Eh, na rayuwa tare mutuwa tare tun ranga da na ganka da hamma babulaye tun ranar na ji na fara sanka, ka tun kafin ka yi min magana cewa kana suna hakika mun tattauna da wanki kan shi ma na kwanta a zuciyarsa kamar yadda ke ma na kwanta a zuciyarki saboda abin da ya kawo ni kawai nan naku na riga na kammala tafiya ta wuce da ta kai ga wuce tun wata ɗaya da ya wuce to amma saboda bana so in rabu da ke bana so in rabu da soyayyar da ke cikin zuciyata yasa kawai naji ina so in kasance da ke a kowane lokaci me yasa tuntuni baka gaya min kana so na ba ai da na gaya abbana ka san suna so na kuma ni ce kadai mace a gidanmu suna masifar suna ai ba za su iba da tuntuni ma an mana aure haka ne fati lele lele lele me ne malam haske kike ce ma me lele haske ne fa in ma duhu ne ba haske ba Ha ba dai. zo ki ji mana ka je an jima za mu haɗu a dandali kai kina tare da wannan shine za ki wulakanta na ce kaje za mu haɗu a dandali

Allah sarki haske ka bai ita mace alluwa ce a cikin ruwa kuma ka san ba za a taba tunzar sa mace aka abin da ba ta so ba ka kwantar da hankalinka in Allah ya wani laila matar ka ce sai ka kawo ita shekaran mu nawa da gaskiya ya kan da ra'ayi wallahi sai dai mu je wajen ba na ga san baba zai zaba mata wanda ke so ya mu je ke kuma in mun je ki zabi wanda kike dama ai wanda nake so Hajiya, kin da ji abin da ya faru akan lele ba zai yi a ce su zo ƙauyen namu ba ƙauyen namu na gado a zo a ce za a dinga mana rikici ko ba ka bane eh to tun da dai gata arihin lele kenan <laughs> ta waje na ina son ki yarinya <laughs> to tun da dai ga sunan nan samarin naki su biyu ko Eh, na san ka. Shi ne kai ne mai nacin zuwan nan. Eh, ni ne kullum da rana da safe da daddare. Ka gani ko? Wallahi. Ruwa ya ta duka na Ai kai dole na san ka sai kuma wane? Kai ne ko wani? Eh, da kai ake faɗan? To sai ga su nan. Sai ki zaɓi ɗaya. Dama na yi alƙawari ba zan mata dole ba. Haka ne? Yawwa! <laughs> Ina ce aka shiga ni da muni na kika ce ai sai ni. Ko ba gaba ne? yawwa wa kike so a cikin su a ni wancan nake so wancan ba ko kenan to tashi tsaye to wallahi ba zai yiwu ba na rantse da girman Allah ba zai yiwu ba na rantse da Allah ba zai yiwu ba ha ba lele ni zaki ma haka lele ha kai ha ba Allah dawo bayan mana kai eh, kai Allah lumma ki kula eh, lele aske ne ba Ke bula mu gaje. Kai. Allah. Kai. Ko yanzu ba na son ka shi nake Kai hakuri mana idan Allah sa ta haihu in sun haihu sai a baka ne. A bako. Ango iya ango ka kai. Allah kai koma. Lele birni. akwai mafita akwai mafita akwai mafita. Akwai mafita. Akwai mafita. <laughs> ta ba ina ma bai kamata a ce ai ka takura akan yarinyar nan ba kaga dai yarinyar nan eh. ba kai ta zaba ba ko eh a bari nake zo <laughs> to ayi hakuri tun da dadewa ne yaron nan ba sai shi ke ke ma bai kwanta miki a rai ba to kaji uwarta ma ta ce ba kwanta mata a rai ba eh, yanzu kai hakuri ka fahimta ke zare ni mu duk abin da duk abin da yarinyar nan wahalhalun da ta sha da kai eh. duk mun yafe ma ka ji ko eh eh mun yafe mai kin yafe mai ni bai yafe mai dan fita da fita da yake yana tadi da ke bi sanyi sai ya zo haka ne ba sai ka biya wannan ba mun yafe ma ka jigo eh aje idan Allah ya sa ka samu ko wata 'yar gurguwa ko kuturwa ka fahimta mu kullun sai ta yi ma to ka ji abin da kawata ta faɗi ke ba mu za ka kaji yadda take aka haɗa ka ji abin da kawata ta faɗi babanta to wallahi wallahi wallahi in dai zaka da yariyar la wallahi ya biya da abin da na kashe eh, na kashe kudin kuɗin da na kashe mata wala. me ka siyan mata ga ta ka tambaye ta Naira tamanin da biyar ne ɗari ba ne. Wallahi ɗari ba ne. Awara ne ya sai mana. Awara da wainan fulawa ya siya mana Wallahi ɗari ba goma ne wallahi. Kaga iska ya sun. Wallahi kaga ɗan iska. Kalla ka yi ne. mu? Eh muke. Ya Eh. yawa mulafiki na ne ayye ba mulafiki na ba mulafiki eh mulafiki ne kai hakuri ayye ba ba ka so za ba shi so tsuntsu ne yana taki da kan wani tsuntsu ya ji uwarsa na ce kai hakuri eh to wallahi ko ai biya da kuɗin da na kashe mata ko kuma wallahi ko na ƙauyen nan za ka ƙona ƙauyen nan to na rantse da Allah ba abin da zai hana ban yaƙe ka ba Allah sai na yaƙe shi eh <laughs> wallahi kai sai na yaƙe ka ƙauyen namu ina kake wallahi kana ji eh. da ɗana nake magana don ubanka dalila ka je ka duba a daka na ka ji ko eh. akwai wata naira hamsin eh. ka je gidan malam tanimu ka tafi birni ka tafi mun da yan sanda biyu eh yan sanda biyu kai Allah sai na yake ka kawai na ma gona Allah iza. ka ji da iri kina ji fa a haba abba haba abba da Allah ƙara min kwana ɗaya ba zan ba zan wuce ba insha Allah eh ya su umma su jafar bin lafiya nan ko da Allah ya haƙuri ni ma ina kewar ku wallahi Zaliha lafiya ke ko baki da lafiya ne? Me ya faru ne Zaliha dan ga mana kin bar cikin wasu wasu. Zaliha me ke faruwa? Ta Me kike cewa? Fati ta mutu da gaske? Fati ta mutu. Shi ba uku.

ji kuka wa a mawa Haba umma. Haba abba. Ta mutu. ta rantse da Allah fati bata mutu ba. Bata mutu ba. Gashi nan tana na magana. gidan bata kuka. Gidan bata kuka. da Allah bata mutu ba. Wallahi bata mutu ba ku kuka mana. haba da Allah haba da Allah ku dala ku kabana gashi tana magana abba eh tana magana Fati ta mutu Fati na rage da Allah ta mutu ba eh? Ga shi tana murmushi bayan na san tare za mu mutu haba abba umma na rantse da Allah ta mutu ba Ga shi tana magana Fati Ba cikin manta alƙawarin da muka da ke? Hakan ba za ki mutu ba? Idan har za ki mutu tare za mutu? Na rantse da Allah Fati ba ta mutu ba. Ba ta mutu ba. Kai haƙuri duk mai mamaci. Na rantse da Allah ba ta mutu ba. Ni ina ji a zuciyata cewa ba ta mutu ba. Oh, my God. haba da Allah me haka wallahi mutu ba ta mutu ba na ta mutu ba wallahi ana goma gara na rantsa da Allah bata mutu ba ku dana ku kama na mutu ba fati tare za mutu da fati Fati! Fati! Wani wani ya rantsa da Allah ta mutu ba. kada a fito a kai ta makabarta idan har za a kai ta makabarta wallahi sai dai a karmi kin sai taso